Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International, barkanmu da wannan lokaci, Abdul. Kadir Haladu Kiyawa ke farin cikin kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin na ra'ayoyinku masu saurare. Kamar yadda kuka sani duk ranar Juma'a muna ba masu sauraron mu damar bayyana ra'ayoyi kan maudu'in da ke ce musu tuwa ƙwarya. Haka take ma a wannan rana. Zan fara da ra'ayin malami na farko, wadda zai fara da gabatar da sunansa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu sunana Suleiman Adamu da ke nan garin Tanda ta na Radio Basina a jamhuriyar Nijar. A yau babban rana ta Juma'a zan tofa albarkacin na ne dangance da aniyar da jamhuriyar Benin ta ce za ta aiwatar na cewa za ta yi gwanjon kayayyaki 'yan kasuwa na jamhuriyar Nijar a tasa Kwatano. To ni ina ba wa jamhuriyar Benin kada su gudanar da wannan aniyar tasu, sabida muna so zaman lafiya a cikin kasashen namu na afirka don haka su bi talaluma na cikin kwanci hankali da diplomasiya su wannan kulli da yake faruwa a tsakanin kasashen namu ina godiya rfa hausa sunana suleiman adamu da ke nan tanda ta na radio basina a jamhuriyar niger na gode salamu alaikum Radio Faransa International. mu da ganin yau ranar Juma'a mai magana Kabiru a Tahir Usman haita da wanda ke nan ci barakatan. Kira na ga shugabanni da kuma manya-manyan malumai da 'yan kasuwa namu na ƙasar Nijar ya kamata su san cewa watan Ramadana ke gabatarwa. Talaka ba abin da yake bukata a gare su illa sauƙaƙawa kowanne ya sauƙaƙa ma ɗan uwansa. Ubangiji Allah ba mu ikon yin shi cikin nasara. a kwamar nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara to alhamdulillahi game da labaran da muke samu wanda kuma labarin ya zama na gaskiya cewa mai girma kwamandan hezba na kano shek daura cewa ya sauka daga mukaminsa na kwamandan hezba a kano to gaskiya mu dai abinda za mu kira ga gwamnatin jihar kano da shi kai ne malam a yi kokari don allah a kara fahimtar juna domin duka dai al'umma ne ake wa aiki kuma da gwamnati da shi malam duka dai jama'a shine manufarsu so muna fatan a fahimci eh, saukar da malam ya yi da kuma ita gwamnati abin da za ta ciwa game da ainihin karɓar takardar saukar da malam ɗin ya yi to fatan mu dai shine a daidaita kuma a samu natsuwa cikin ita kanta hezbollah da kuma ita kanta gwamnatin jihar kano so muna yi ma shi malam fatan alheri ita ma kanta gwamnatin kano mu ne mata fatan alheri da fatan allah shi ƙara ƙarfafa shari'a a faɗin najeriya gaba ɗaya na gode kwarai Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio France International mai magana Abdullahi Laki Funtuwa da karamar kuma Funtuwa a cikin jihar Katsina. To yau Juma'a da Allah ina so ku ban dama in kira ga hukumar wutar lantarki ta ƙasa akan matsalar wuta da muke fuskanta a Huntuwa. Hakikanin gaskiya babu wuta a Huntuwa domin ba a samun ta. Kuma idan wata yayi za a ga an rubuto bil dubu goma dubu goma sha uku wasu ma ya wuce haka wanda kuma rashin ba da hakan sai ga ya sa ana ta cece kuce tsakanin su ma'aikatan da mutane duk da akwai mutanen da suke ɗauka wa'anda ɓata gari ne aiki suna taya su irin wannan aikin ana rigima da mutane wanda muna ga hakan ba daidai bane ba muna kira ga wannan hukuma a garin huntuwa akwai yankunan da aka samu mita ba tare da sun saya ba kuma sun ba da kuɗi ba muna kira sauran yankunan da babu wannan mita da a sama mutane mita idan an sa mutum mita in ya samu in an mun samar da zaman lafiya fatan za ku san shi Assalamu alaikum Radio Faransa mai albarka suna Amar Soja ɗan Nijar ni mutumin tsamkaka ne cikin jihar Zandar amma yanzu ina Travelers Capital in Libya. Mun gode da wagga dama da kuke bamu ta ranar Juma'a domin mu haɗu matsalolin da suke ci mana tuwo a kwarya tun dai ra'ayina na yau a game da eh, sanatotin arewa ne na tarayyar Najeriya a game da damar da suke so su samu su shigo kasar mu ta jamhuriyar Nijar su zo su samu shugaban mu na Nijar Janar da Birgat Abdulrahman Chane domin su samu su shirya sojojin mu su ba da rana ga lokacin da za su ba ba da mulki ya koma ga hannun hular hula ko ko su zo a sasanta da su su yi haƙuri su koma cikin ƙungiyar sai da yawo to wannan maganar babu ita bakin alƙalami ya riga ya bushe babu wani zancen mu shugaban mai koma cikin ƙungiyar ecowas ja sun riga sun yi takarar sun aika musu Allah Ubangiji dai ka zaunar da kasashen mu na Afirka lafiya Allah ka ba mu shugabanni masu adalci baki na kenan ku tashi lafiya. Assalamu alaikum fiye Hausa kuna magana da Alhaji Abdulaziz Abuja daga Tiliyar jihar Tawan mai Nijar. da Juma'a ce rana ce da kuke ba mu dama muna bayyana ra'ayoyin namu musamman wanda suke ci mun tuwa ƙwarya. Yau na Radio France akan irin harin da Isra'ila suka yi Falistinawa musamman masu amsa abinci yara da ƙanana da mata aka kashe mutane fiye da ɗari sannan kuma kasashen duniya ga sunan sai dai su yi magana ta baki kawai ba su matakin da suka ɗauka. Ya kamata su san da sanin hawallahi wani wanga abun Allah ɗaya sai inda zai kai har inda suka ce su yi goma da bakin su. to kenan ya kamata su dauki babban matakai wanda ya kamata a ce sun tsaye isra'ila tana aikata ma palestina kishi na kiyashi radio faransa a ina kenan sunana alhaji abdulaziz abu zai daga tiliyan jihar ta jamhuriyar nijar mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yarfi labaran Hausa na farko dai kakin fara magana ni na Isa Abubakar tsoho mai albarka a wulin mamma da ya mai yau jama'a kun ba mu lokaci mu ɗebi albarkacin bakin mu to ni dai a nan ra'ayi ra'ayi na wanga takunkumi da an ka ɗeba mana gaskiya saboda Allah ya daidai dan abinci ya daidai zan tsakanin jiya da yau duk ba a kofar ba ka gani takunkumi ya tasiri abin muka fata ubangiji Allah sarkin sarauta yarfi ma da an ka hana mata magana ita ban almakashi ta ga hanya an ka karan komi ya daidai ya rufe ina gaishe ku sannan kokari gaba da gaba da koma baya kuna tare da isa bakar tsohon mabarka ya mai yamai jamboriya nijar Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio Faransa International. Sunana Kongo Mamila Adamshi dan jihar da magaran a jamhuriyar Nijar a Departement Dungure. Da farko ina muku fatan alkhairi. Yau Juma'a kuna ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu game da abin da ke ci mana tuwa kwarya. Ina so yi kira ga hukumomin mu na kasar Nijar da su sa baki tsakanin yan kasuwar mu na Nijar da mahukuntan Benin wanda yan kasuwar mu na Nijar suna kukan hukumomi sun rike musu kayakin su. To ya kamata su sa baki a saki wannan kayaki na yan kasuwa. a tashi lafiya na gode da masu kada a shafa ana tare da sashen hausa na gidan radio france international cikin shirin ra'ayoyin masu sauraro hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka da shafinmu na facebook ko ta manhajar mu ta whatsapp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. sai kuma malami na gaba. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon Faran na Mustapha bayan Mega daga nan guso jihar Zamfara tarayyar Najeriya yau Juma'a na shine in ƙara kira ga shugaban ƙasar tarayyar Najeriya a Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da mataimakin shi kashin Shatima gwamnonin arewacin Najeriya 'yan majalisar dattijai 'yan majalisar tarayya haɗi da manya-manyan shugabannin tsaro na Najeriya da dukkan wani mai riƙe da madafan iko wannan itila'i na tsadar rayuwa da rashin tsaro da ya addabi al'ummar najeriya duk wani mataki da gwamnati za ta ɗauka in dai bata magance matsalar tsaro aka ba manoma dama suka shiga gonakansu suka nemi abinci suka yi noma wadatacce aka inganta noma ƙasa ta wadata da abinci ba babu wani mataki wanda za a ɗauka wanda talakan najeriya zai samu sauki a magance matsalar tsaro a ba talakawa dama su je su yi noma ta wannan fanni abinci zai sauka Mai magana shugaban kungiyar muryar talaka reshen karamar hukumar Mani jihar Katsina Najeriya kwamar Taso Ilyasu magani. A muna kira ga gwamnatin shugaba Tinubu da 'yan kasuwanmu da bankin Najeriya da su nemi hanyoyin da za su nema ma talaka sauki domin waɗannan bangarori guda uku kowane yana da gudunmu da zai bada wajen ganin cewa a kayan abinci da kayan masarufi da komi da komi ya sabka a Najeriya musamman gwamnati ya bakin kokarinta wajen ganin cewa ta ba da gudunmuwa a bangaren babban bankin najeriya ya yi kokari wajen gan cewa ya samar da wadatacciyar dala wadda za a riga kasuwanci iri domin ganin cewa naira ta yi daraja su kuma 'yan kasuwa su yi daina sayan kaya suna boyewa idan sun yi tsada su saida ko da ka sai kaya ka boye idan sun yi tsada ka saida to ka tabbatar cewa lokacin da za ka saida ka sauƙaƙa ma al'umma domin mutane su samu sauƙi wannan shine a matakin da ya kamata a ɗauka kuma shine hukumar kai da farashi ya kamata ta ɗauka na gode da duk international to madalla da haka ma kawo ƙarshen shirin a yau a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma sauran abokan aiki na nan sashen hausa na radio france international musamman injiniyan mu na yau mustapha dbc da ya haɗa mana wannan shiri sunana abdulkadir halidu kiyawa da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.